الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء فذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرث على هداهم فإن الله لا يهدي من يدل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ولا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله بلادي يلو أزم شبي بوتو إن ya ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowace bai kowe ta turi dibe ne ci ji dai da ganin bai àwọn ti dẹ́rẹ́ gbẹ́gbẹ́ tó fún gbóngbóngbé yẹ tọ́yìntọ́ àbàtì ẹ̀yà gba ìgbé ìgbì ẹ̀bá lè sáfì yẹ ìgídé o insha na karata na kiba ne gikin tuwo nan ga mai suratun lahani ayayen rutin ga mai gikin tuwo ya ta ya ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن فاعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله تبارك وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا lalle soko mututucitu da mini al'umman dondo sakon ga tuci gaji fatan wuyinni a ne abudullah ugarbe ti bauta allahu ma'anu yi wahidu ya soko jini ya allahu jini wacce ne butahut emi biya gani bai e kuci rinye mu fata kyauta allahu rubana <clears throat> a ga ikata gutu ibi a gani bayan ale gaga ane budullah mutiga ibace ibada lillahi wajtani butawut ngai nafi ibada an ghairi lillahi so ale ma'ana la ilaha illallah gadan wani sai dai ba wannan kuma ya tushi ladan illallah mutiga ane budullah mutiga gaga wajtani butawut mutiga la ilaha so ko da nafi wuri shido ba tugula mitu ko ba da shido nafi wula mitu alai suratul bakara Allah tabaraka wa ta'ala bai gaga la ikraha fi din kad tabayyana rushd min al-ghay faman yakfur bi taghut zan da daga ta kafirci bi taghut ne gane wa nafi wa ibada an ghairillah mu ci lashi do ku ci ga ila ila faman yakfur bi taghut wa yu'min billah yu'min billah mu ci ga ibad ibad ibad al-ibada lillah mitigayi illallahu so ku baba kawai biyo kando tun wa be nga lafiyan ibada ji be do an ghairillah mutabe ji ibati ibada lillah kando tun mo nga na ibati ibada ji tabbata allah shi do be do mutabe gani be nafi ibada an la, ke mu be be ya wannan fa minhum man adallah <coughs> min zawangijo min zo to zaman jaji to jin gwazi an da zane zai hada ma su kwawo ba nan ga caca da bawo su kwaye fi da caca bu wa min hum adada min haji wa man hakka talai dalala na alikawaniya a bi ma'ana ne biyu a ci tabon yi waje bat. bi ma'ana alikawaniya azabin tocin gaciya ebe bibina ginin hakkata alaihi dalala liya ji tabbata ya majiga aya ne wugwayan wato aya na wujjiyoyo alal kadariya ne ji na fiye kadara ka kadara da bwana su kai lawa da daga wa minhum man man hakkata alaihi dalala e bayani don kayan daunin lawal mafuzo nan zanaci zane da bina ci ma fiwa so ku da bane da ga ku kaddara ga kaddara da buwana fasiru fil ard inda zaki cikin ku fanduru batun kana akibatul mukaththibin da ya ne na ga kebe da ce ne ya ce ke bayi ya da ne fe la ya je gaga mana ila wuce ce ji kafin ya titace ebo ga satwaye ya takzibu ne a feji ne ga sai ba ci ma ba ci da yin yan azaba na ci da mu hmm, rasul kufri at takzib iti iti zai ki fata kafirci mai ya rubushi don ke da gani bai gana su kuma na ya so ga gane zigaje da baya su kuna fe gudunan ki ne su kwaje jike ba nan ya ga zafi tikin boya da ne karatu kai kakai kiwo إن تحرصن على هداهم فإن الله لا يهدي من يدل وما لهم من ناصرين إن تحرص على هداهم abeke wo gẹ́gẹ́ wà jí kọ̀dà yé tí ẹ bà wọ́n yẹn zànà yìí sọ́kọ́ pàbí bà wọ́n yẹn àná fa fàyín náà láàlá ya mọ́ yìí dé yìí wọ́n gẹ̀gán wọ́n gá jù wàhálà wa tsogura ma law fa inna allaha la yahdi man yudil so ko la ba wuya zana nga luba ta gina zane yi ta ti ta cin ga ci su ko cin luba ya bi ta gina su ko yin bawa wa ma da min nasuri za ci ma bi da ni da ja ce mukuna abin kira <clears throat> kira guba da nan <clears throat> kufiyun kira kufa ci agwa mai zije kuba ci yau ga gaje asim hamza da aliyu kisayin kira na gbana irin na gba na fun aja ga fa inna la la ya je mai yudin in kam da dai gbaba ne bana hafsu e ji makanta yin asim wayo asim mamin kuba ci ji gudu sai gogo karatu ya fa inna la la ya di mai yudin ga afsu bai tiri wayo da bayan asim bu da kufa ce da ke ɓata da turuwa ta ji kuba kuba kuba ɓata a naga bawa <clears throat> man zige ci kira nan wadai da wani fari ne ya yadi allah so kwai laba wuya zanaga ya bita ya ci su ko ci wuluwa ci ya gina amma kura wani zike ɓata na ga ji ga fahimta allah <clears throat> la yuda mai yudin Allah tabaraka wa ta'ala wayan lugwa ato la yuda a ma no yi la yuda ahadun yudullu Allah itibina walil majunu malami sammi fa malami samma fa'ilu fa inna Allah la yuda man yudil ai la yuda ahadun yudillu Allah zindan dunan Allah ta baraka wata laga nuka mu ta gina ti gina da mu ta ci ta ci mun la yuda za mu ta debawa bi ma'ana da da na wu ba wana a ta fa'ili ba wu ki fiya wannan ci haya da ne <clears throat> aya ji din Qur'ani ne je wu ti ma'ana da shi ne je ke misali Allah ta baraka wata laga yi gagan <clears throat> inna ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atun kullu aya hatta yarawu al'azab al'alim zandon do kalmar coci ya allaka na su kwaka daga kuma kuma titi za mu ciwo jaze ya bon na wani zanu ga ya tuba na yana gaji biyu kwata na wani waje mana kawo ga ya kwata ku gaji tubo waje mana ta ya raula ta bulali su ga zaba na tana ne gama abin da dama ya ji gaga mai ji tubo ma ji amfani kanga annabi lo min suratu hud da mun fe ga jama'u ji da wani wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yuwiyakum wazi ne ga ga na je ba ta na wa je amfana ta annabi lo abi kini su ku ga pa gaga ga yi ga yi rabo jama'i mi jono to gamba mi je amfani don do wa sun bugu Allah ta baraka wata ala wani al'adiyo ga yin laba wuya zana gabo na ga ma'adu zana gabo na ba ta ti bina da mutu ta ci ta ci wuna kyogo wa kwasamu billahi jahda aimani la ya ba'atu Allahu mai yamut bala wadan alaihi haqqa حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأقسموا بالله جاد إيمانهم كافر zai jikuti bi allawi matuka ya kuti shi jikuti bi allawi kuti bayan boji ya mushi da kijo lamarin gazi lamarin ne ga figiyan ba da a fi jikuti wani ga kutaji aga bi allate be bi aluze be to kanga gane ji kuti be <clears throat> kuta wuce ji dana e gana e ga guda nan e gana titsan kuna a e ga ga ku ga caji e ga ciko ko kanga ne ga na ja ga wallahi ne ga kan kanga to wuce ruba ga kuti ji na yi e ji dana kanga mu da ti zo ge kuti mun mm, wa samu billahi jada imani aji kuti ya e ti zo ge kutaji eh bi ma'ana sanan ya kuti ne da shi ne ga zo ga mai na shi bi Allah wai no a ga shi kuti bi Allah wo la ya ba su Allah mai yamu da na ga cin su ko to rayuwa a ce lawo ga kuti na shi da ni ga to an ga mala a shi shi bi Allah wo a ce wa ga ki Allah ga bin Allah da kabwa Allah wuti na shi kuti bi da na wuti kabwa no wa la rayu da ya sana to hina baga wuga su kuga bala e su yi kunwiyo wada na alayi haka alkawar wuce ma gaski wuyo na wujina eh, walaki na tsara nasu la yalamu amma duk duk za mu za ki yaca gan wuce alkawar gan ganin ke ya maji maluma ga alkawar wuce sha eh, mata da mina hadisi sai albayaki wa hadisin labi da min yara asma wasu fati wani wanda yake a galiban bukari tun yi bayan da kitabun tafsiro mu ga allahu tabaraka wa ta'ala ya ce yi ba da wani ga hadisi kudisi siyo ga shatama ibn adam ta ga hadu ga mai kiwon su kutuku walam yakun yambaghi lahu dhalik kuma ya ga hadu ga hadu na wa gina su kutukuna eh wa kadhabani wa kadhabani ibn adam iga na ga adam ya lawo su ko ga mana su ciwo wa lam yakun yanbaghi lahu dhalik umma ko ya ga da adam na ma lawo ga mana su ciwo na fa amma takdhibu yaya Allah ga misali ya kenne ga ni da lawo ga ga mana su ciwo so ko yana nga ya ga na wajin ga wa aqsamu billahi ta da imanihim la yabafu Allah man yamut kuti ne ya ni ba da majin gan ni shi kuti da musu kwe ke musu ko wa la rai wa la kina do ya zana ci na baki ya mana mu ga mu bula ne ki e ga da da da maga kamar mu yanzu mu wa la ne kya ma mu la ga kamar zuci da wani wa qultu ya ci mu ce ga bala e ga nan gaskiya ne wa da na lai hakka alkawari ya gaski wa ta ci musu ko nan gashi na walakin aksara nasu la ya alamu amma doku doku za ni na kika wa amma shatmu iyaya amma to kone ga ni ga da mai kiwuno wa kana ngai na waju ga inna allah salisu salasa waju ga lalla allah wi ni ni min kuta da ke baci je sokona bi ma'ana sokon da sokoki sokora ni ci ke mina ga na ta'ala allah amma yushriku wa kuntu sokome ga ga dan kul huwa allah ahad ni <clears throat> allah ni ni mu yo Allahu samad Allahu nan wuyi nan gai a Samadun wuyo zane zai don da yawa taimakowa bai yi na tujin wiji to za an yi ji bata yawa taimakowa bai yi wa da zan doya lam yalid wa lam yulad umman mai jazi no mamman wuya. wa lam yakul lahu kufuwan ahad amma dai na da ba ga lasa ta su gani da magai da jin wuyo na mu bai yin to da no mu bai wuya a kiwo وليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ليبين لهم الذي يختلفون فيه الله تبارك وتعالى وقوم عجيب آنيا عجيب آنيا زوانجي ينا da جي ce da ba da ba tsakanin mumini ji ga kafiri ji mumini ga ga kiyama je kafiri ji ga aja amma ya tasalu anin nabiyil azim alladhi hum yi mukhtalifun kalla sun ma kalla sayalamun bin ya dike bin ya dike yi kita kyo ngai yubayyana ya kutalifu na fi fo kana ga bayanu ajine je kiyama no bayani mu ga tula ya zagana zai ce da batu ko na ga A asana masu kudin ga kiyama jina ma ji gada ne ne wani alamar lare na kafar wa nan kanu foga zaga na je ji kafirci a ce gombe a su kwena a ci ga unga tula ya ke lalle ga mana zuci da yayo ete na fe ga ijo ga su kwaji ma ji kiyama na ga mana na zuna ga tula ya foga a buɗe karara ga lalle ga mana zuci a yayo mhm. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيقول الله تبارك وتعالى قال إنما قولنا لشيء إيجينا يأتي قبينا إذا أردناه إيجي قبينا متشلون فينا أن نقول له يأتي قبينا قبينا كن أفي fayakun ìmútùtù afẹ́fẹ́ dáwọ́ alẹ́bà agbúgbá ní mọ́sí jí kìrá agbúgbà yìí adé kìrá yankun fayakuna amadé kìrá yankun fayakunu kìrá yankun fayakuna tó mọ́sí gẹ́ ta tafi wájú da ba an na gai kira ibn amiro bi kisaya ali kisaya da kuma an gai kuwa ce mun ada ga kun faya kuna so ina takadiri na <clears throat> gai daga <clears throat> wato annakuna faya kuna eh faya kuna ale ba kai da larabto matufu kanu wala mutu matufu alai ito ba hukunce wa jo so daga nan na kula mai matufu alai na wala nasbu ebo an masdariya na shi domin na? mutu kuna na ya kuna nuna yi matufu na. mutu ga da nasbu ta yi fayakuna daga kira kira na amir da aliyu kisayi <clears throat> amma kura ne jike fatina haja gugu an na kula lahu kun fayakunu a ga kilarki wajen ya fayakunu a ga jumla ya fayakunu na zai mustana ga wuracin ɗagogo wajen maktubu amma kablahu takadiri cayi an na kula lahu kun fahuwa kunu. so ya kunu rayin banu gazi kiyo gazi khabaru mubtada ya fahuwa na yi mubtada ma'azufu na takadiru rayi huwa so kira ku baban nan mu dabon Allah tabaraka wa ta'ala bi alita jiji wa jiwala we bi jiji wa jiwala e egun bi wi afe e wucho tuma fefe mo <clears throat> mo chuko ah mayanar khair rahimahullah na misalin na bai na ga aya na uju yo ya zane ce ga ga ƙur'an yo ne qur'an ji makhluka da wannan sifu yoyi allah ya bugo mun ji makhluqa bai wani na shi ko daga kun fayakunu na wata daga ƙuranin makhluk wurin jirfi da wani daga lafazin kun na su koga ga afena to sai makhluk makhlukun na ma ji khaliq wa so halikuwa saboda bukatar takadiriyar haliku watakila wa ga kaunin sani kaunin sani nuna wada ga gungayi waga ga gayan to mutum makhluku wai bane na diga ala qur'ana yi makhluku na kaunun sani na go da bukatu da na to sun mutu a yi makhluk umma yi makhluk wa da bukata ya kaunun sani a cika ta salsala da mu daga da baki wa da kini ja a cika wa labo wanda ji fero da bugo wa yi ja sifa nya nya Allah wa cika ga mi sunyo mun je alittu ya goto nna mai ke lauda na gaga e na gaba su ko to de du na ide de bayi bona e ba Allah mu baji de to na de amfani na to na de amfani wa de gun e ba tunani gun yo e ne e ba to ke na daga ba e fe be inde ko na ji dondo na bona jijuju wala wa kunga yo fa <clears throat> gaza gana je ga gan waye ji mini mulki soko yanda ta daza na soko na bona ga waye ji soko a ga ji faruwa mini kuma mun wana e bona da ga ji mulki a ci ga mini mini mulki wa ya daza na wai wana wuce wa ko ni ni mini ku ba ji faruwa ko dai za mu ci ne ji mulki da ne ne mai daza mulki ku bona mu ne ba wana ko dai za mu ci dara pe ko mu te ne ji ne daza mulki ku bona dana ko kuma to kawai yadda zamani mulki hugo a mawuda cigawa guba buma a ji su kwa adi yana ji faura na mulki su kwa ga su kwa da kigawa na da ta gubo na a ciga mahamud da na su kwa da kiki ga wani ji faura mini mulki hugo wadda umayen wawa umayen nugo da cigawa na in dole na su gada bukatar su kwa da ya tubo hugo sun wa yi jagayen ji faura mini mulki su kwa umar ba su kwa su kuma da cigawa a sifa hukunci ya ji a halitta hukunci tuma su kwa wa ma kana Allah li yujizahu min shay fil ardi wala fi sama sai gogo ga Allah be dunde <clears throat> idan aradna an naqula lahu kun fayakun so kuda ga gunun fe ma fefe kiwa والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله تبارك وتعالى والذين هاجروا في الله زاغان جيجين جرى يبو الله كما نجرى أي ناجي لقوا a kiyaji ya ebo bo, ebo na ga aluba jajina na aga ya da da na bana duk da na da na gwacha wo ma dini na ne su kuna ya jini ga ya fayo da nan do na ya da jini jana da <clears throat> na wuci ji da na ya ada na wuci ruwa ba nun ga kwatu kwata na wuya ga na ji jira no ebo Allah ma jiro na min ba'di ma zulimu zumana fi tabi na ku fikin yabo eh alu ba jadina na su kuga ba gana lo da na lanu bagwe annan fi duniya hasana ya ya ci ba wangi jo ya goba ya yi jo <clears throat> wal azul akhirati akbar kan gaban ci mai gaba ne abin layayin kiyamun ga aljanna uci to gawo ci gan lamkanu ya abe kyaga Mun man jiga ta na beti sahibu bi bilal bi ammar bi khabbab ji ne ji mushriki fe ji azaba ashadda al azab nan har a ci ba jijira a jijira ba basha zukuba ba ga fe yi ba da ki abujan da ji nan so ko ban ya gobba ya lamu ba wi annahum fi dunya hasana a ga ba buji na so ko ja alkoli kuma goya no gube goya shi madina ko. fata mumini ji bata layakan fi karkashin mulki annabi muhammadu wa madina da na fi ga su ne na ga su ga wuce ta laki abu a hadi bago eh e mana a fi waga din ibada na faya kan ga ganci mawla ajrul akhirati akbar <clears throat> Na da su kwa yi kiyama ta aljanna na wuce gayi ko ko ko wun gayi wuce ko yi gaba na su kwa laya yana <clears throat> a ga sai na umar radiyallahu anhu lokaci na muga tara ya muhajiru ne ce la ziyana wanda fe ga hada ma wa da kuma Allah fi dunya ratana mi umare la idana muga yi alkawalin su ko je yi jo ne hijira ne ya ji daga makka ya je ziyara daga madina a gwana eh su ko ci ga galan bawi annakum fi dunya hasana so ratana mi la idana yi shi shi alkawalin su ko je na amma ya gabata ma wa madakhara lakum fil akhira akthar ina su kusa kai da mina alkiyami ce gaba ya jira na je cikin madina gona na in gotta gana je la yaje a abun ga ga ganna wani mun ba fa gani bi aya ne ga wal ajrul akhirati eh, khairu <clears throat> law kanu ya'lamu الذين صبروا على ربهم يتوكلون alladhina sabaru kuda mini ejiye zagana jijin tirano eza akuri zayo bana akuri muci gbagbari eji na wada ebe yina waje muci ya wada da ajiye ka da ban wa ji second class citizen da bago eh watakila wada ya juwa bana wato muye ne waje mulki wo da ajiye ne gano obele na watakila wada jaya ji kabo moja haya eyo ya eyo eyo emiya chele ndi owumia alengele marudo zinna tun daga na waya mi cha lumi gwanu kai ma ni da da ka kuri da da bi waya wa iya ti so na sobaru ega za a kuri na wa ala rabbim yatawakkalu amma aziki ka ga ja ya mu ka ga da dando ci yana ya ke so kuna gala izira ce yazo na ji bata ya gugwa gagan iza e da dalila na ma gagan ya miya abu irin e lugwa jadina irin e lugwa ji to kudu ne ne mi wa sunna ya ja apopa gomi mi ya da ba ya jina eh ka ya ji jo ba da ba musulunci ga ya jina إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها سقوا فأولئك مأواهم جهنم وساءت masira. wuju wuju ya ga ba na wajen na wajen bagwa eh mu ba jadina mu gama na wace jadina ya a kin yeso kogo ba na wajen na ka adini fa an na da ba na wa wa ba da jina wadoji kanga benci waka cune nan kalo ya babu na jiji faruwa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam nan wuce yau tsakanin ziji be ziji yau tsakanin musulmi yau be kafiri kafiri gayi baba musulmi yau a ci ga alaja ayo ki jo a ga gona ga so ko ni wona to ci wa gona be ji faruwa tsakanin musulmi yau be diji nan musulmi be yi baba musulmi yau ji ga ba kibon ga ba sunna bi na wajin wala nuya wala wa ujiye gibayin kafiri wada gida wana babu mai imani wa dabi Allah ne babu boye wa dabi annabi Muhammadu yau na waga sunna annabi ga wa jono wa maga wa yabo annabi ne wa munye ne wa unye mbo galle ne ma ki wa jin fi dawana wa wa annabi eh ale e ga ga da ki babun nan bai cin sunna be su ku ga marigayi su ku goya wajen gafara shi kafakar mamudu gini bai tuna ya da wani sunna yin jikin babu nan adda na ci faruwa na su ku fiye da diza na jahan yi juniya ji wani su ku fiye da diza na jahan gira yi nan musulmi ya ji ma gyara yau su ku fiye da diza na jahan yi juniya ji wa an yi juniya bu in ji laifin da ja a a gayi na a ji tarikanca in na ji dole na in na ji dole na a ga ayyukan ajin wa bugu shi kenan a yayi baba a ga ayyukan ajin yi ayyukan ajin al'ada agbami al'ada ma al'ada ne ga bi ajin da na ma gungobe na siyan kurani wa gobe hadisi ke wuce ga ayyukan jijina amma al'ada ga cici mu gungobe ko na si kurani mu gugu hadisi an wuce yau خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين kaga ganci ma ka kinye to babu bida abun nan misali yi jini da ne jan yi juna ayi baba ba suna na ga jina kuje wura sayare e eh, mo so da na tabe ko kuno ngwa wura sayare za na ga sunna wa jina ba wura fiju jube me adde no be mu be belita fi wura mu be mu be be za wura ko da na ga inda ka tawa anabi bi gugu inda ka tawa so kuma ga ngo wo mu da tata kala Allah kala rasul amma yi baba e za yi dabo yi ayi na yi bidai babon nan to a to yi pata an yi

wani ya gaga wani mutum a jin wurin ba goya kawai iya eh, yana gafi wani shi ke nuti ga saboda kaya wani ku ga wani da ran e eh, jaja e eh, jaja e laga kanya ndo cime eman cime cije gada ni si ah ne musa ba a janga suna ba a jigan jo to magan ba goya ndo ce gaga ya bo fitina ya zane jo ce gaga wani gaga hanyi wala ya yi gaji lalace wa gaga to ndo ce mun fa'in da wani gan daga kawai hu be wawo ku e jacha lugulu ji tabbatu wo e wonu bezo no wele daga waga shibo e adan yawe to kan ga wa ku ko cibicho amma kawai da ya kawai wa ya ci waga balita fi ko shi Usman Fodo bayanu jubili dirata al-ibad wa jogaga ijira na musulmi aji ji ca yadda na da na ba wa ma addinin wa musuna ne mu da nan wajibi yo hukuncin na makemnu dabo suna ci kuda bai ramul kiyamu hunna kya hunna kya a eza eh, shige jijire ya ke musulmi je rokin kafiri yo ba mai dawowa ba ko buci buci da ne jijira daga masarwa da amerika no amma dawo ma musulunci ba ko no ci na yi britain ya lo a dawo ma musulunci ba ko so ba na waga wa ma musulunci musulunci wace la ya ji gurgudu sallan kucu wa azu yawa gurgudu da sunna ya la ya jina danawo ga don ngai danawo yo nti na wa gangan na ga mi jigu daga ba mi mayo mi jo da kon da ko yi ba bo ga yi ga yi danawo so bogo mi jigu ji mi da ya bo a fere mi daga musulunci na patapa a wala be cinki jija ciwo وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نحيي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم يسقط تزامل تنشي وضع نبي محمد bi a tutuna ni tushe wato ɓata na fiya illa rijalan sai zaba izayo ichi juwa ya nu ile ichi juwa ya ɓata <clears throat> nasi na na karara ga gan ta tabaja na bila izagi tabaja tutu sokola ɓata tuci ba gizayo wani na na ewu gwaye afdoliyayen ba gizi ta cin izagizo na bisifatin amma na ga bagi da dare da ta ci zagi wani mucin kwa ga wa gane bagin don da wa ga wa bagin na wa gan zagin na mm e ga ga e yau hukunci ya bayani ya ga ga bi sifatin amma bagizi a da dare zagi zagi mini dalilin ubo hatta tun titi sokotu ne ko anabi sokotu ne e yi zagiya annabi muhammadu dana bagi <clears throat> amma ga da bagi ni laji kina ci ga wani a can zagin lagik na ci gawa wani wa ga gobe bagi ko mu bagin na gani zagin na inna akramakum inda Allah atqakum darija ne da mun da dinin da alaka gani be da su so koyi gurgudu da su so koyi gurgudu darija mu koyi su ko amma o ga cule gani uji ga to sayo ya be ne ji fi bida ba gani energy wa fi ewo e kitun ke ban no ci jono wa no ni si ba ga dambo ba gigan shi shi da iri cin wanda su kwanci su kuma ga yi gaga wale sarzakaru kan unfa ba gigan shi shi ga wunde ya ja sai dai wunga gaga wunga ga kim ne zage gaga nan wunga a daza wun daza kim ne zage daza nan ita sai wunga yi mazo zage zage yi kim ne zage biye na ga wunga biye mu <clears throat> mwaji kokari tuko bana wagali wegi kini wajiki wajikuti ga impe la gigina ona wazi kafi yezo pata antu pazi ga wazi chudan bonga ebe walao zanna unji mana wa kagibe so kwa so kwa umuti ogo wajiwa so kwa sura kufo wao je ya eh e da mabiya ci kuma na abin zaɓi ba na kungiya jaci a yi ga kungiya yin yi zane je jirin tunan kungiya zane je e, e, e, gibagibagibi da jina zane je jiza giza gibi da jina a sai ga kungiya ba ne ga to sai yoyo kuma arsal na min kablika illa rijalan nuhi ilayhi <coughs> fas'alu ala dhikrin kuntum la ta'lamun e gizane je su kullu ilmiya na gaba abe ke gafe da kitun wani ke kwafi alu fikiri yau mai ji fassara ji abin ke ji masala nan bayanin na gobe da bashir mujahidu da ba abdullahi na abbas wani gabata <coughs> ma ya e ba wani kun shi mujahid ya yi kim na imam nawa ya gabe idza ja'akum idza ja'aka tafsir ni mujahid fa hasbuka bi <coughs> ungane kwafi alu fikiri na alu kitab ahlul kitab ada bayanin ne bai daga ba abdurrahman ibn zaid domin wuci ko eh, abdurrahman ibn zaid ugena su kai kwagani be azikri babun ga alquran fasalu ala zikri <coughs> e biza na ji yi mi qur'ani naga in kuntum la ta'lamu na mala qur'ani ba wana wana su ko ga ga inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun ito ga cin zikri biyo mai ji mamisu hafin ba ko zai su kai kwa da zikiri na gaya alkur'anu so ba alu zikira ya zijo alu alkur'an amma fa fassara yi mafarin ga ko ga mu doku doku mai ji dazin gani bai ga alu zikira ya zijo alu kitab mai wudiji ba mai jilaji ne na ganci nga ke lawa da fitinan da ciwo hmm? ga lawa da fitinan da ciwo ma ga to nga gan اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويبا سوكو ويبا ekwe gboro ekwe zaneji oji ni ma na bambi ekwe zaneji waje ngani da yana ziji dauna ya wudiji wala dole da zaneji a ziji yo mishaji kila ga ya wudiji a biyu don etu madarwa kila ga misha eh, zane za yahudi shi za fi shi soko a ga yaba na ilimi da na amana tutu ba amma misha ya suku a yi zai diji kima zai ego na hada ilimi a mai bai da to ya ga hada ilimi a magada biya ga fusa ga da zikirin kima na ganna ko ni pende yo afala yatadabbaruna alquran walau da min indi ghayri allah lawajadu fi ikhtilafan kathira Qur'an kan luga ga wajin la hukunci la ta ci aglabiyo doku doku ya eh injili ahlul injili bi ma'ana mishaji doku doku jahilayo wuce ugwa ga wade za de ya gimi na abu na jide karatu na wa ba amma su ko la hukunci la ta tiyan majority yan jama'i ku ya hukunci eh misali waga gama zaji ka jahili ayo wuce ugwa gaga a da zai nuku ba mini abu ji nan a cawa amma daga na gwa kwayi jahili ji na wa hukunci yin jahili na ladan misali ba na ga makaci ji man jayo wuce ugwa ba da zai nuku ba mini maka wani jahili ji na ya amma daga na gwa ba man zane fi maka wani ko matina wani a yi man ji na wa hukunci halashi yi ita tunguyi to abu a biya kitabu na garba na a biya da zikiri bi ma'ana yahudi be misha jiga uji misha fata ya jinufiya digi mina abu na jika tuna ya jinufiya na ja so gaskiya na ya jinufiya kata gbakwa jahila dayo. a dai mu ibada a matati yau ko nufi na yau sai gbogbo a ba hukunci bai ta a yahoo bai gaga zane jika tuwa na ga ga da bigon وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من سورة يونس mu dubi zane su zalu kitabi zina alalima ya ga ji katon eh doku doku aji katon digire ji katon mina ba ci da ilimin gaskiya na ga godo wa bayani da yau mu ci da so gaskiya zalika ba anna minhum kisisina wa rubana wa annahum la yastakbirun ataka shi kuja da min suratul maida mu so ya gogo aya na man shiga wani lafadla wiyi ya yayi fadala ya ilimi fasalu ala zikri in kuntun la talamu waluwo eti wujo beni eh ga e gade ga sowe ya dini ya bada ne shi a gayawe wuya hukunci hukumu amu da wani eh al-ibratu bi wunumil alfas la bi khusus al asbab so yatin nan bani wa gashishi bayanin da cewa da dai ta addini ba e ga fiki wuyo e ga akida yo misalin do mun ga ipata no yo no wa ga da jan ga da yace da addini wo yo na ya bara ni jike na diga na ila da masa da yace ta ci to abu doku doku ye wo da ni ci ye giti a ah, ah, eh, aka bayani je wazi Eh, aga lo ba shi beti masalan ce aga kabe aga eh, aga aga kabe aga aga to na ma aga ne kimo ga jaji na eh nga fasa lo ala zikiri agon ala zikiri masije ya ce manji bo Allah yi ne shaba ne ga yi mini gaman ya hadarin cikin bo Allah eh wallahi wallahi wallahi da karatu ilimi ya sokoyo mun ji damu amma karatu la da bin almajiri yau. ta ta almajiri yau mai ke da titan yibe so kwa lafu bi rayuwa ibn ya wasa saga ya ji almajiri mu ci kwal ma balanta ne ci bi fa ga ya ji mamma to ta lafu ci bai rayuwa ibn amma su kwanu ga itego da bi bai karatu ma kan don da fi da ida bakatu ba kwai karatu su ku ja ci yayi so gogo shawara da bonaya ime ti fata don ya lulu ya lo tubo ga ba so kuna yegbo insha Allah ne ye la da ga labe ige ide le don aga labe yi de ide ja aga la zanu choto kaga ko ga ba na ga ka <coughs> misali wala imam suyuti min ya al isaful mutta arjal muwatta muna masala be ga bi ma maliki ga e ga biara ta duba ndo fe ga gunta aga gunu gunta aga gunu gunta sai gwe gibe nube rajo imam maliki don eh ya ci gani ga sai mu ina e ga ji shekku na dole ga gani da goma na ga mi laji hujja wata mana ma ga wani wa ide da muta ki ba da shi uzini na goma goma ga mu fotini eh so ta lugbe iji bayani ne ipe ipe jojo wa ne ile ipe mo to ta lugbe shetan gi zama to ta lugbe shetan gi zama ìgbà káwọn ìgbà ìwòrán nígbìwòyọ nígbà àbànú wọn lábà tó bá tẹ́nu tó náàzù tà níjẹ èkó sòkó náàzù mi àmọ́ ń gáàdé ní sòkó gàmí ma dédé dé wùchì náà èkó sòkó yọ ẹ́ <coughs> so shawara na yà ni eji fata da yóò gbóró insha Allah yìí ramadan bó sòkó gára yìí lúgbọ́ da yóò gbóró àti yàndù yìí insha Allah ilá ramadan yìí kéke kúta na gbóhóyè mafari èjì ní sẹ́ ẹ̀gànnì sẹ́ agábé digun pátá náà insha Allah ya lafo ni cici mini ba ko gore mu faro wuci ya ji tafsira e je wuci ga yayo e bone ne ji faruwa e je ce ya kwa kwana we ji fa mu be na la tafsiro tana wa be ji na wa ye ya we wa ga lu yi ga jun ga ye jena wallahi fondoci tun ne ba te fugowa ya nazari har da ya ba na wa da ba na lọ́sọ̀rọ̀ wà fẹ́ jọ wọ́n máa ké fẹ́ dọ̀gbà kó wọ́n ti ṣíre dẹ́yìn wọn mẹ́tí agabina yìí lọ́tọ̀ sún kùtù à nǹkan máa ní kùtù à ní ẹgbẹ̀ gbìnà gbìnà wà tọ́lẹ̀ à. so àmọ́ wọ́n ti kílẹ̀ eré láfọ bẹ́tọ̀ fọ́ ní ti fọ́ tàbísírì rí à ẹgbẹ̀ gbìnà wà lé sẹ́yìn dàgàgà fọ́nà wà ẹgbẹ̀ gbìnà ń iwa wunza ki man jigo mbe gwaga man jiyansa so iga juwa ci watakila ya dafa gutane ya lati ci mini yau ramadan bana da wani gowe mafari feni wade feni gowe ba cikin wade feni gowe ta ci wade feni gorogoro na iga kwani ga ya dinga toso na ga iga ga da ba ko ya yi na toso su to su yi da ga ba su ko ya in so ya bugu wasu ala zikri in kuntum la talamu cuba ilbayi inati wasu bu وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نسل إليهم tafakka يتفكرون <clears throat> bilbayinati wazubur itutu cigaji tutu gani be littafiji gani be hujjaji bayyinati da wani ta tutu be hujjaji be ayaji eh wazubur gani be littafiji wa anzalna ilayka dhikra imaci qur'ani ya wa nabi muhammad eh litubayyana linnas ebuwa nabi uji bayanu ya zawangiji ma nuzila ilayhi yanayi ne ne ciya na yi kurani ga ne ciya na zandon da ke bayani wuye wanja jiya za wangi ja sai wa nabi muhammadu e tuto ga mai icu ya wayo wa an zanna ilaika zikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi manufa mai cicu wa la'allahum yatafakkarun a da ba kpaye te ne ga ya da wayo na alaya da ba bai ba da yi wala Allah ya tafakkaru wala ya ne la muhimmanci ya kamawu in mafari la muhimmanci suna sunna nabi Muhammadu daga nan ya gbe lobe na ya buwa ya fa ya fi gan anabi deza deza bacari wallahi wallahi o daga ga aluman na ti ga aluman nabi Muhammadu anabi deza bacha a ta ga ta ta tuchinike teguyo ile tuchikuba ile kuta chabada dokunya nini guyo anabi muudi kujiga moyo eza mdebo mutojie gaga yagwa za na kyonga kyongugwa kimne mega otona da yeza ga de bigboro nungu ya sha ashu tupayini tupani ya sha anabi muhammadu na da ya zaga dabo dana gigi ba wancan wani na biga bayani ji a yi ciwo amma ga da shehu ka zai da wani ya gini yoyo ga ga ya gbawa a na ga ji a yi to amma rati sa kuburaji to suburaji bata waga ce wuce ba da ji nga kuta ka zabe ji ka zabe ji ka zabe ji ka zabe ji to na ji titin ji manja ji wulo da suburona to na ji kuburana bata amma da ni ni mini wani ga shehun da ce gbogbo wani ya gini wuyo n gabe n gabe a ego wani ya gwasu ajiyar ga ajina annabi ji ba ne ci imamu madin hadisu idan na taso imam wani shehu waya wani ga ilagun su shehu waya iga ciwuya mu yi e, ki gbogbo shehu olu lotu ila annabi titi al'umman musulmi wallahi wallahi la hankali da bai mini kata zamu ci daga musulunci gurguba ci kasanne a suna ne bamu da ba ci kasanne ita a ta hanyar ci daga so dogo ta fe ne ga ji ni ga da wani eh, eh, e ci mu wa ka ajinya ki ga mamaki da goya na biyin na ga de shi da go ga madina mu yo a ga safin madina wo yo ba ga go lakin ba bo je e eh, la gudu mo ga ra ji ji jo mu ce ke fahi ma ga ya re da goro zani ja ce ko ne kuna ga ce ya madina annabi muhammadu

nci gaga a gangan asa da ya tato asa da ya tun wanda su kwaji yana nga layo kaza kaza asa da ga tutu ice gabo na nabi muhammadu gawa mu da asa da asa da da kuji nabi muhammadu shi gawa mu da asa da asa da ya eh? aga da gogo da aji ga wajen wani annabi muhammadu wa wuce so inna wala baitin wuda nasi lallabi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin wa man amina wa lillahi ala nasi hijjul baiti man sa ilayhi sabila basu ko lawu jami ba ne mutila to kola gadan nan balu ko suna muhammadu na to wagane zaye je na gumu ta na fa adinin gumu juciya na eh? wa ma anzalna kai ga yawo fa ma anzalna ilayka dhikra illa litubayyana lahum illa litubayyana linasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ah, in ba so kai ga ga ya sha ni bi Muhammadu tupawu ya fasara Qur'ani ziya shi tukungancho eh a ga gaba da hanci ba wai ji fasara qur'ani ne yawan ba hadisi na lura mun yi ku yukunke oh so mun ba ni ne ya fe di bayani na a nabi juku so yadda bukata ila hadisi ne bebe ne go bayani ayi kurani ka yi mun yukunke babu goye da da annabi Muhammad yo babu goye wuce da wani jiriyawa gaga ya ga yabo annabi ya ga yabo annabi ya ga babu goye wuce da na je gama na أفأمن الذين مكروا السيئات أن يحسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذ أو أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربهم لرحوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء من شيء يتحقق من شيء يتخير ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من خوف ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون alhamdulillah yabo lokacin gugya abu su kuga ya dace a yi su bi ci gaba a yi guru a da masala guba da je guru igwada ta mafari gayi a fetin yanar da shubai na idayen bani to amma dai ga na bitu amma ga ya jin yau kuma ga ila hukunci ya jin yau ila bayani bai gurgudu ya so eto tun iga karatun tafsir dike daga na bá wana ita tarawiyo ke ade can da bana da tí ito tàrà wí o tarawiyo bai ta'ajjudi ina yi daba gan dole wa yi raka yìí ní. ga gogo gama zai mada madaba ga a jiwar da ya shi da yana bai juci ne so ya ci masala wucin ija alkawali ciwo gaya da jinas da ne gwargwado yana fayayi nan gayewa gaya ji bayanin bayan da ne a yi mafari igba littafin salatu tarawi ya yi mamu albani ya baci ke da ba littafin da kiyamu ramadan ne albani yata ci idan ba bayani tun fata wa latina daimu ina ji mai tuba da gurgudu na udanani wato waga ba salatu tarawih imam albani wa di aske ga nasarai kuma ina yin jina daga nan ta talhisi ya bayani ba ta jahidai zo ba littafi wani talhisin cungayi bito <clears throat> batakyau so igai bi mu tarhis mun ce ce ji bayanin ba na suke bayanin mu ci gadana ya ke labin ya sun ga ba su kunu ina imam albani ganan sallan yan tarawih na je ci jama'a gona sunnu mun ji bidiya ya annabi sallallahu alaihi wasallam ufe shi da yito ita sallan 'yan tarawih a sallan 'yan shi hmm. zuma gwe mbeje dawan ganwai ne ga ga za mu ci abu laji wajibi ko kuma su kwa abu laji wajibi a biki a ga ci gaba ce jiyo ta jama'a bonin so sun nuyo in ji kemna za mu ci ya luga sai na umaru ga bi ga bi sa nema tilbida lokacin bincin haya ka ji masalaci ji sallar tarawih ga nema tilbida a tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na dogo sai na umaru dai bu rayu. ebo idanu ji lokaci yi a cikin ju jama'a ebo na bi ciwo na eti jama'a bo ulo kwa biyu ya ebo da sun gawai su gan abulaji farilla na anas da sallam har mu ga zai ya raka gobe ne fejin Mun ga hadisi na dai gaga na biji raka ya shi na daifu fuyo jiddan a ci gabe mun man ci bayani gaga uja lalya neza labi bedaraka ka nina ebo na waga ga obube tatin gobe ni bo we ugwa da wani gaggan wallo tube yana nabi da rasulun kamar ra'aytu muni usalli na we ba misali bani raka tal raka wukin wayo guba waga bishi yo ga nafilu yo lugabila mi je ko kucu ayin wadda adaman na gaga wajen haci na ta kemina na na yi sunna magoyo biyawa na a ti gato na wato sunna yawon goyo biyawa amma ya ganin ke labe ba ga zama wace ci da muhimmanci sarari na nan gaga wa anna na lanu nubaddir wa lanu dalilu mai yusalliha bi akthara min hadha adad idza lam tabayyan lahu as-sunna wa lam yattabi al-hawa zando ne beji chagora ka gobe ni gana ya zabi jiyu ya ji ma malbani wele gane da mimanci sare ya gaga zabiji ya yi ma gaga zai bin ya ebo kibo waje wa sunna tulayawa tulayawa ebo tunanin ne na ji dabi. ne mun la ta son zuciya masala no ya juye banu ga basu kai ga fatawa lajina nan e bo de bo to ga da ne je gaggawa ji wo gbogbo be ni gana to a chonji son zuciya ya kala ba ne ga la nubaddiru wa la nudallilu man yusalliya bi akthara mi hadha al-adad wa kala ji ce go go be ni ga ya ga waje la bidiya ima ga waje zai biya amma wa ga ta ce ga ci wannan wulauki na bi jawazi ziyada kai gaga ga ga lalli yoji imam albani kai gaga ga ga lalli yo wa biwa gogo ga ni gana fala shakka anna al-afdala al-wuquf indahu liqawli sallallahu alaihi wasallam khairul hadi hadi muhammadin kai ga ga ga wojin guraka gobe ni ga ci ga lalli yo shakka da ba wa ga ta gobe ni na naujagan bonon ga yana ne bo tsot ke tafeje are tsawon rayuwa so kawa gaga ga to bo dalilin no cijo waji go gobe ni ga wodo ke ga wo ka gobe ni na nake ga zana makke taba na ci goyo gana a ga ga za bidiyo ya ibo dalilin ya biya ya goro na mun cike la bayani be ga sai na umar un layan don da be ya bidiyo ba sallah sallah tarawih ba suna da bingu da rayo raka gobe ni gase na moro to tati ubo ina bela bi gase na moro lu je raka e shina ruwaya uche mutajwa e kono ni bebe pata na da yi fujuyo umayiri na ka hutu ba da jipata wa ya waje kagba da mutanye ko a gasan da gani yana ngo jara so sai na muru sayin don da yawa ji mama albani mini ya gaji da muhimmanci magalaba abin ga wa annahu la yalzamu min inkari hadhihi ziyada al inkaru ala alladhina akhadhu biha iga gaggan la de garaka gobe ni nana garaka gobe ni gabu kan wuci ji fi gaggan zane zai ji gobe ni gana ya yake yayin ji biya la yalzamu min inkari hadhihi ziyada al'inkaru alalladhi na akhadhu biha gane da muhimmanci sanin ɓata ga nan jigan miyare, man gada zo bayan salatu tarawih ko ba nan talqis talqis nan mu da an nuna da ɓata fili tafon shi ga kokoro ki yego da a ji fahimto eh mutum ba ga da ne jiga be ga waji go go be ni gana min al a'immatul mujtahidin min da ne ji mo shugaba ne zo change ne je ji ti ajina mutum ba shi kenan wa yawo su gan? a man ka dajuka man ka dajuka a kama la yalzamu <coughs> min mukhalafatihim attanu fi ilmi kemina ga daga to kuma goyili ya man wuci ji ba man ji ga ya ti gogo be ni gana wuci ungwa ga lile ne ya abada na ungwa ga ga ye ti su ka ilimi ya ga ije da bi ilimi ya ya ko da me ya ya da ji ga man wuci ne ji ga ya ji gwaraka gobe ni ga dana e za ilimi ayo, za ciwo jiji ma yau to na dai na gaba gona wa yi lakwasu ya yi yana neman walba ne gani da wani to ɓakwara giye ne mine bude muhimmanci mafi aske e yi bayan dufe na wani nga mai labi da ona mu e ga mu ga bai mu ka salatu tarawih zona mu ga mun ji kuta mu ban don a tafi a waradi so raddi dan gurkona kano mu ji damuwa amma yanzu yana tunye gbogbo ga muhimmin wucikon saudi na gaisu bada da ansari na ga yabo na tuye gaggan wajere da iri na jina dalili na ake kan tafi na baki ya mu ramadanu na dawana wucike ta gaji ya fi bago waga wa mutane shi tukpo <clears throat> fatawa lajina daimu nan bayan ba ce tukputu da ba guni be shi tun da arata be gute jizi ye gutu abo e takada shi tun te tu shi ni be gode gigan gigan da wuce gigan a ki hukunci yan sallar raka shi ne ji masjidin naba al masjidin a sharif alalima wa suna na biyi a ji sallayen tarawi raka gobe ni a mogan almasjidin na baro e ji raka ya shi e jana ya da mini fatawa lajina wani dana a ga wakati da latila adillatu ala annahu sallallahu alaihi wasallam ma kana yazidu fi ramadan wala fi ghairi ala ida asharata rakata dalili shi dokuna bai galalle a annabi bebe. ibayin e bayan sallah yan na waje na fila ya shi ramadan na to na waje da ya ta na kene ji wani a na da biyu ta tira ka gobe ni ba a ta wuce ga amma bai ci ala hadisi bai ci ka wuce zuna a gato wala haraja fi ta ala zalika laifin madabwa waga ga waje gobe ni gana ki dalila ga dalila da nan لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في صلاة الليل شيئا annabi taba bayya ka gaga a gabara ka gobe ni gama in taba yayi a ka gaba ka zama ka amma yana mutu da fiye jina da nan ma yi ga dole dole wa dai ya ko wa ji bayani rashin bayani na na ya ji fahimta a uyu bayan lallebo ko ni ba agai wana gbin a nasa da salam ga ita ga sallah ya shi wani a na ya jini gan masna masna shi a hadu kuma subha salla rakatan wahida tutir lahu ma gar salla in ga ji bayani ji ce la tadidi da adadi da na da shi go la latadi do na mu gana eh al bayan an mahalli la yajuz ta'khir al bayan an mahalli la yajuz so nga iyaka ga dabodan babu ga ya to ga iyaka a ni da bibi daga nan mu dube ya nan ilan ya iga ji zai tille daga dole dole aka gobe ni mu ma na nan mutafaku alayhi yo a ce ga ga to fadalla ala tawsi'ati fi salati al-layl fi ramadan wa ghairi ne ne ba abu wo gwa da wani gaga ila bibi dabo ila ya ce go dabo ba sallah ya shi e ramadan tun da juji nga bawe jugogo obeni gan beti na sa gaga zona a citi tauki zane shi ya she ganna ya fata wa latina dai ma citi tauki na Musa Abdulaziz ibn Abdullah bin Baz bin Baz rahimahullah nga shi te latina mucin zane na ibuna a Sheikh Abdul Abdul Razak Rafifi min ya memba ya kwamiti wucijo a Sheikh Abdullah bin Gadiyan be a Sheikh bọ́ àláwọ̀ mọ́wọ́n tí kò dọ̀jí ń lẹ́sí aga gẹ̀gàn zánà ti gún ṣùṣù yìí nà ẹgànàgànà èdùn yóò kágbẹ́rẹ́ ẹgànàgànà ń yẹ̀wò yá gàgẹ̀gẹ̀ èdùn yóò mọ́ káyì láwàṣù zàmẹ́sì àzíyà láwàṣù ẹ́ àgáyé mọ́yẹ́ yìí ní ìyó zẹ̀lú òpin aikin dondo so ebogo ebago kokoro jori lagayi da kanji ina nasara da salam jina ramadani to ya na mazi ramadani ana raka gobe ni gobe ni ga mu fe jin ku ga wuci gama albani ga waga kan ba gun je ga amma waga ba ga gan a ke ya wale fa a ga za video ya wani goma tula da wani bayan mayan fatawa lajina shi so idabin lawi din ya doshi zana fahimtu ganwa ganwa kana na bijino na jetu zana ga fahimtu ga bai ga a ni a beta tubo eko kibo a na bi na wani sai na ganwu ga ganwu kan gobe ni bwa daga na mu ka wuya na wani le ga damu ya wuya ko ga wuya ko ba ga gan ga yi lefi mo eko kibo e ga yi ruci na wani ga dana man wace kwana kun tuna gani shi to wai wa bebe ganin na cino man wace kwaji la gala ya na wuce ga yi lafiyo amma na man wace kwaji ga gaba jina mai lotutu ba har bai na ne maka mai jaci na jizuma yi kake bile yaya da ji lafiya na yi ga gwadin jiwo je gali kizo mun mai waza rana su ko yarda su ko su kudu yi bata so ne mi da ga ti masala na wani da wani sai fikin sun eh, naqdu shubai a Najeriya firar da al ta tafiriya masana ne a nakiti yanar nan gayi